radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله على masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara hausa radio voh na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma za gabatar muku da sauran shirye-shiryenmu da suka hada da shirin nan na mulaika iran bayan sa akwai shirin nan na kiɗe iraniyawa wanda shi za kawo karshen abin da muke dauke da su wanda su ne jiran abin da za a saurara da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata goma sha shida ga watan agustan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan maharar na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijira kamar ya masu saurare kun san cewa shekaru ɗari talatin da hudu sa gabata rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan agustan shekara ta alif ɗari takwas da tamanin takwas aka haifi thomas edward lawrence jami'in leƙen asiri na birtaniya a ƙasashen larabawa kafin yakin duniya na daidai wanda ya auku a tsakanin shekara ta 1914 da kuma 1918 lawrence ya ziyarci ƙasashen larabawa da dama inda ya koyi harshen larabci ya kuma koyi al'adun larabawa a lokacin yakin duniya na ɗaya ya kwadaita da larabawa wajen yin tawaye ga dolar usmaniya domin sarakunan dolar turkawa ne ba larabawa ba sai kuma bayan da turawa suka sami nasara akan dolar usmaniya a ƙarshen yakin thomas edward ya taimaka wajen nada sarakunan jordan da iraki akan sarautar waɗannan ƙasashe banda kuma ya tallafa wa in gidan sarauta ali sa'ud kwace mulki a hijaz inda suka kafa daula da sunan gidansu wato ali sa'ud inda suka canja sunan kasar daga hijaz zuwa saudiya sa kuma shimfida ikon su akan yankunan hijaz da najad baki ɗaya. kuma har yanzu su ne suke mulkin kasar da taimakon amurka da birtaniya lawrence ya mutu a shekara ta 1935 a wani hatsarin mota da ya ritsa da shi da ƙarshe masu hari kun san cewa shekaru 62 da suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan agustan shekara ta 1960 tsibirin cyprus ya samu 'yancin kai daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka kafin lokacin da ya tsibirin cyprus yana da tsohon tarihi kuma manyan dauloli da suka hada da farisa da roma da kuma usmaniya da sun taba mamayar wannan tsibiri a lokacin dolar usmaniya shekara ta 1879 dolar ta baiwa turawan ingila renon wannan tsibiri amma bayan yakin duniya na ɗaya da kuma faɗo dolar usmaniya turawa su mai da cyprus mallakinsu shekara ta 1925 sai kuma kasantar mafi yawan mazauna tsibirin 'yan kabilar girka ne da haka suka buƙaci a haɗa cyprus da girka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 mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 22 kHz 13710 sai kuma a mu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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

ito da farko ga muhimman kaninsu. Ƙungiyar tarayyar Turai ta ce tana nazari akan martanin da Iran ta mayar kan batun farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya. China ta ce za ta iya ɗaukar dukkanin matakai na soji da suka dace akan batun tsibirin Taiwan. lauyoyi masu kare assange sun kai karar hukumar cia da tsohon daraktanta kan yi masu leƙen asiri yanzu kuma ga labaran da ke dake ƙungiyar tarayyar turai ta sanar da cewa tana nazari akan martanin da iran ta mayar akan shawarar da ta bika mata akan batun farfado da yarjejeniyar nukiliya da aka cimmawa a shekara ta biyar mai magana da yawon jami'in kula da harkokin waje na ƙungiyar tarayyar turai joseph borrell wanda ya jagoranci tattaunawar da nufin daidaita iran da amurka akan wani yarjejeniya ya ce an samu martani daga iran a yammacin jiya kamfanin dalancin labaran aap ya nakalto daga majiyar tana cewa muna nazari akan martanin da iran din ta mayar kuma muna tuntubar sauran bangarori na haɗin gwiwa da suke cikin yarjejeniyar da kuma amurka akan hanyar da za a bi wajen samun matsaya daga dukkanin bangarorin domin su amince da shawarwarin wasu jami'an diplomasiya da kuma manazarta sun shaidawa kamfanin dillancin labaran reuters cewa koda tehran da washington suna da wata mahanga ta daban akan shawarwar da kungiyar tarayyar turai ta gabatar musu domin farfado da wannan yarjejeniya da wuya kowanne daga cikin su ya sanar da yin fatali da shawarar saboda kiyaye ta zai amfanar da kowannensu amir abdullahiyan ministan harkokin wajen kasar iran ya ce kwanaki masu zuwa suna da matukar muhimmanci domin ganin ko amurka za ta nuna sassauci a kan batutuwa guda uku da suka rage china ta gudanar da sabon atisayen soja a zagayen tekun taiwan tana mai cikar sabuwar ziyarar kwanaki biyu da 'yan majalisar rukokin amurka suka kai a tsibirin wanda yana zuwa ne bayan ziyarar da shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta kai a taiwan a kwanakin baya lamarin da ya fusata gwamnatin china wadda take ɗaukar tsibirin a matsayin wani yankin ta yanzu haka dai sabon ziyarar da wasu mambobi biyar na majalisar amurka suka sake kaiwa taiwan ɗin ta sa china ta sake fusata matuka da kuma yin kalamai masu zafi akan amurka tawagar 'yan majalisar ta amurka karkashin jagorancin sanata ed markey ta gana da shugabar taiwan bayan nan kuma tawagar ta amurka ta samu damar musar ra'ayi da taiwan kan wasu batutuwa masu yawa waɗanda suka shafi ƙasashen biyu china dai tana kallon wannan ziyara a wani mataki na tsokana daga ɓangaren amurka lamarin da ya sa take ɗaukar matakai na zama cikin shirin kota kwana to jama'a masu wari kada sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran wasu gungun 'yan jarida da lauyoyi sun shigar da karar hukumar leƙen asiri ta amurka cia da tsohon daraktan ta mike pompeo inda suka ce hukumar ta musu leƙen asiri a lokacin da suka ziyarci wanda suke karewa wato julian asen a zamansa a ofishin jakadancin ecuador da ke birnin london da ƙasar birtaniya shirya da aka shigar dai a ranar litinin ta ce a ƙarƙashin mike pompeo cia ta keta haƙoƙi na 'yan jarida da lauyi amurkawa ta hanyar yi musu leƙen asiri hukumar ta cia dai wadda take cewa komai akan wannan batu an hana ta tattara bayanan sirri a kan 'yan kasar amurka sai kuma wasu 'yan majalisar dokokin amurkan sun zargin cewa hukumar tana da ajiyar bayanan sadarwa na amurkawa a asirce a bangaren wasanni kuwa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta crystal palace a kasar birtaniya wato patrick vera ya bayyana cewa akwai bukatar a kara zage dantse wajen kawar da nuna warin launin fata da ake wa 'yan wasa a gasar premier ta birtaniya viara ya fitar da wannan sanarwa ne banda aka sanar da cewa za a rage ɗabi'ar saha gwiwa ɗaya a gabanin fara wasannin kakar bana wata alamar da take nuna adawa da nuna wariyar launin fata da ake wa 'yan wasa kuma ɗaukar matakai waɗanda za su kawo ƙarshen hakan a ƙasar birtaniya dai ana fuskantar irin waɗannan matsaloli na nuna wa 'yan wasa baƙaƙen fata wariya musamman ma a lokutan da su suka kasa tabuka abin a zo a gani a lokutan wasa ta jama'a masaurare ƙarshen labaran duniyar kenan. ma da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin da suka rage mana inda zan fara da shirin nan na Muleka Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan mu sake saduwa a cikin mu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin mai ka muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke kasar Iran da kuma irin damamakin da ake da su a bangarori daban-daban musamman ma a bangaren yawon bude ido da masu neman lafiya ko kuma neman ilimi. Da fatan masu wada su ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. Amma kafin nan bar mu saurari abin da aka manta na di a bisa faifai. A shirin mu da ya gabata mun tattauna da Dr. Mustapha Ahmad Yusuf wani ɗalibi da ya kammala digirin digirgir a nan jami'ar koyar da ilimin likitanci da ke birnin Tehran wato Tums a takaice. Inda ya mana bayanai da kuma irin tsarin yadda karatu yake a jami'ar Tehran to sai dai yana cikin bayani sai lokaci mana halinsa amma yanzu zan koma gefe ba dr mustapha wuri inda zai bayyana mana irin ci gaban da jami'o'in iran suka samu a bangarori daban-daban dr bismillah maganar gaskiya za mu iya cewa kasar iran sun duk da takunkumin da ake kakaba musu na sama da shekara 35 gaskiya jami'o'insu sun yi fice sosai sosai a harkar kiwon lafiya kimiyya kenan gaba daya da kuma sauran fannonin ma gaskiya saboda gaskiya daidai gwargwado suna da kayan aiki kuma akwai kuɗi da ake bayarwa watan na bincike bincike abinda muke ce ma research kenan wanda ba ko wata ƙasa za ka je ka tadda irin wayannan tallafin ba gaskiya jami'o'in tehran suna kokari sosai kuma sun ci gaba gaskiya a bangaren kimiyya science and technology kuma suna yin ƙoƙari matuƙa gaya gaskiya sabida kanmu da muka je muka gani mun sha mamaki sosai ba mu taɓa tunanin cewar sun samu irin wa'annan ci gabar ba gaskiya sabida komai suna yin sa ne a tsarance kuma kusan kowane fanni yana da nasa ma'aikata waɗanda suke kula da wannan bangaren da kuma kamar ƙwararru da suke wannan wajen so gaskiya a takaice dai akwai ci gaba sosai a jami'o'in tehran wanda ba za mu iya hada da nan gida ba najeriya gaskiya babu haɗi akwai bambanci sosai tuma saurare kada a sha'afa wannan shiri na tafiya budin ilimi yana zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da ke birnin tehran kuma tare da Dr. Mustapha Ahmad Yusuf wanda ya kammala karatun digiri na uku a nan jami'ar koyar da ilimin likitanci da ke nan birnin Tehran wato Tumus a takaice. To dakta idan muka karkata kan batun yare za ka ga wasu kasashen idan ɗalibi ya je kasar dole ne sai ya koyi yaren kasar kafin ya fara karatu ko da kuwa da yaren turanci ne zai karatun. To ko yaya lamarin yake a nan jami'ar birnin Tehran wato Tehran University of Medical Science sai ka da baki ya ce. Watan abin da ke faruwa shine a kamar na fara yin bayani a baya ya danganta da jami'ar da mutum zai je akwai jami'o'i da suke kasar ta iran da suke yin ko kuma iya koyarwa daban da yarensu na farsi akwai kuma suna iya koyarwa da turanci duk da cewar kasan da yawa daga cikin malamansu su ma sun fita kasashen waje sun yi karatu kuma akwai da dama wanda suke jin turanci so ya danganta da jami'ar da mutum zai je kuma wasu za ga amma misali ko a, tehran na inda muka yi karatu kenan a jami'ar ta tehran university of medical sciences mu da muka yi karatu a bangaren kamar a ce higher degree ko kuma wanda yake karatu na gaba da digiri na farko karatun da ake yi da yare ko kuma koyon yare bai zame mana dole ba amma wanda suke yin kamar first degree digiri su na farko wayannan dole su koyi yarurruka dole su shiga cikin ajujuwa su yi yarurruka eh, kafin su ci gaba da karatun nasu amma mu da muka yi kamar digiri na phd ko kuma masu yin masters abin bai zame musu dole ba amma idan mutum yana so yana da kyau da gaskiya zai iya koyar yaren ko don ma'amala da zai dinga da 'yan garin na yau da kullum da kuma harkar cinikayya na kasuwanni da mutum zai shiga wannan yana da kyau sosai sai kuma kafin na zo nan tehran na yi karatu a wasu wuraren eto eh a takaice ban yi karatu a wani waje ba da ya wuce nan gida najeriya gaskiya kuma na yi bayani a baya cewar akwai ci gaba sosai wanda yake gaskiya ba za mu iya hada da nan gida najeriya ba a bangaren karatu gaskiya da kuma bangaren kamar kayan aiki. To gashi dokta ya kwaro bayani amma lokaci ya mana halinsa ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan sai a wata saduwar za ku ji mu da da ci gaban shirin amma kafin nan godiya ta musamman ga bakonmu a cikin shirin dr mustapha ahmad yusuf ɗalibi da ya kammala karatun digiri na uku wato phd a nan jami'ar tums da ke nan birnin tehran ni ne na kan tare da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran. ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a ma saurare assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin yana cin ya kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. To bari haɗa ku da Muhammad bin Zaman Bafki domin jin irin waƙar da ya tsara mana. Da ba ta masu su gyara zama kuma za ta ƙayatar da su ai saurari lafiya. is all نشان است تو دارم نشان است تو دارم شد آینه راد مردان تاریخ شکوه شگرف دماوند ایران نشان convoy. tare da Muhammad Mirzaman Bafki a cikin wannan waka a cikin wannan waka da ka rera mana da fatan masu san amfana kuma sun ji daɗin ta. A nan zan jalin zamun shirin gan lokaci na rarar mu amma tarbi a shiri na gaba domin jin mu ɗauke sabuwar wakar amma kafin nan ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. shirin namu baki da amma da ke sauran dan lokaci zamu taso su daga cikin labaran da aka riga aka saurara ƙungiyar tarayyar turai ta sanar da cewa tana nazari kan martanin da iran ta mayar akan shawarar da ta bika mata akan batun farfado da yarjejeniyar nukiliya da aka cimmawa a shekara ta 2015 mai magana da yawon jami'in kula da harkokin waje na ƙungiyar tarayyar turai joseph borrell wanda ya jagoranci tattaunawar da nufin daidaita iran da amurka akan wani yarjejeniya ya ce an samu martani daga iran a yammacin jiya kamfanin dalancin labaran aap ya nakalto daga majiyar tana cewa muna nazari a martan da iran din ta mayar kuma muna tuntubar sauran bangarori na haɗin gwiwa da suke cikin yarjejeniyar da kuma amurka akan hanyar da za a bi wajen samun matsaya daga dukkanin bangarorin domin su amince da shawarwarin wasu jami'an diplomasiya da kuma manazarta sun shaidawa kamfanin dalancin labaran reuters cewa koda tehran da washington suna da wata mahanga ta daban akan shawarwarin da kungiyar tarayyar turai ta gabatar musu domin farfado da wannan yarjejeniya da wuya kowanne daga cikin su ya sanar da yin fatali da shawarar saboda kiyaye ta zai amfanar da su amir abdullahian ministan harkokin wajen kasar iran ya ce kwanaki masu zuwa suna da matukar muhimmanci domin ganin ko amurka za ta nuna sassauci akan batutuwa guda uku da suka rage china ta gudanar da sabon atisayen soja a zagayen tekun taiwan tana mai cikar sabuwar ziyarar kwanaki biyu da 'yan majalisar rukokin amurka suka kai a tsibirin wannan yana zuwa ne bayan ziyarar da shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta kai a taiwan a kwanakin baya lamarin da ya fusata gwamnatin china wadda take daukar tsibirin a matsayin wani yankin ta yanzu haka dai sabon ziyarar da wasu mambobi biyar na majalisar amurka suka sake kaiwa taiwan din ta sa canan ta sake fusata matuka da kuma yin kalamai masu zafi a kan amurka to don nan za mu sai Allah kama can an jima da yamma za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin amurin kowa da kowa da ke fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya